بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن مدك الله سبحانه وتعالى ذا متشقبا دا كرنت وانا لتافي البركة لتافي إزيا إن مكي كرنت babi da yake magana kan abin da ya shafi aiki hajji lura cewar eh, mana aiki hajji na daɗa gabato mu tun yanzu muna ƙarshe ƙarshen watan rajab sai sha'aban ramadan ga sai an shiga watan aiki hajji shawwal kenan a wannan shekara ta da takwas. kuma da goma sha 2017 meladiya kenan malam mai littafin iziya ya ce mana aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci sannan kuma yana da rukunne guda hudu kafin ya ginu yana da alhiram da al-tawaf da al-wuqufu bi arafa da kuma as-sa'i ma'ana al-ihram da al-tawaf da as-sa'i da al-wuqufu bi arafa guda hudu kenan sune rukunin aikin hajji muna magana akan rukuni na farko wanda yake shine ihram mun yi magana kan abin da ya shafi wurin ihrami miƙaci kenan da kuma lokacin ihrami su ne watannin aiki hajji sai mala ya ce mana wa sunan ihrami arba'a sunonin ihrami sunoni ne guda hudu da ake buƙatar dukkan wanda zai ihrami to ya tabbatar da ya cika su ya tabbatar da ya same su wannan yana da matukar muhimmanci inda mutum zai rasa ɗaya daga cikinsu su ihraminsa ya yi ba wa ihramin sa bai yi ba to amma dai lalle ilalla ya bar lada ya bar alkhairi masu tarin yawa sai dai da zara an yi maganar za a fita zuwa miƙaci to yana da kyau mutum ya lura da waɗannan abubuwa abu na farko shine ya ya rage dukkan datti da yake jikinsa kamar farce kamar suma sai mutum ya rage ta kafin ya shiga ihrami kuma ba wai zai aske kai ne gaba ɗaya ba domin kada ya zo kuma ya rasa wanne zai aske bayan ya yi umara ko ya bayan ya yi aikin hajji domin mai umara baya aski mai ihrami da hajji ko umara baya aski ba kuma ya aske baya yanke farci baya sa turare da sauransu sai mala ya ce sunonin ihrami guda hudu ne al na farko wanka wanka domin shiga ihrami wannan wanka kuma shine wanka na shari'a wanda yake ba soso ba sabulu kenan sai mutum ya yi wanka in mutum ya yi wanka daman zai shiga bayi a harami in ya je miƙati misali a ce ya fito da madina ne ta zulhulefa kenan to da zarar mutum ya fito madina za a tsaya ne a zulhulefa inda muke makana shi ne miƙati to da zarar an tsaya a nan kowanne mahajjaci zai fita daga motarsa abinda muke jan hankalin mahajjaci a nan shine ya tabbatar da ya riƙe lambar motarsa ba wa ina nufin plate number number ta gaba da ake sawa a nan ba a lambar motar kamfani kowanne kamfani na mota yana da lambarsa da ake rubuta da ta turanci da ta arabiya mana an rubuta da arabiya an rubuta da boko motoci ne na kamfani masu tarin yawa don kar ka zo ka fita motar ku ka zo ka shiga motar wasu tunda kamfanin da ya dauko ko watakila shi ya dauko wasu sai zama na ka zo ka bi motar da ba 'yan jihar ku ba kuma ba 'yan ƙasar ku ba to mutum ya tabbatar da ya ɗauki lambar motarsa sai da in ya dawo shi motar zai shiga kuma ya kokari ya ga ya lazumci dai abokanai biyu uku da za su dinga harkoki daban da za su dinga harkoki tare sama ya ce alghusl wanka muttasilan bihi wanda zai hadu da aikin hajji din wanka da zai hadu da aikin hajji mutum sai yi wanka in ya wanka sai ya dauko ihiramin sai ya sa yana sa ihrami to fa shikenan wa tajarrudu min al-makhiti sunna ta biyu shine mutum ya cire dukkan wani abin da yake a matsayin riga duk wani abin da yake ɗinkakke mutum ya cire shi ya cire hula ya cire riga ta sama ya cire riga yar ciki duk ya cire su ya cire wando ya cire pant kamfai duk wani abu mutum namiji zai cire ne baki daya duk namiji zai cire su baki daya ya halatta namiji isa tabarau ya halatta ya halatta ya sa agogo wannan duk ya halatta eh zobe ne ake da magana mutum sai ya cire wata jarrud min al-makhiti shine mutum ya cire jikinsa daga dukkan wani abu mai dinki sai ya kasance firi da'in a zani na ƙasa wa eh, firi da'in da zani na sama wa rida'in da zani wa izarin da zani na ƙasa subhanallah yau namiji shine da zannuwa guda biyu fararen nan kawai ɗaura su zai yi ɗaya a ƙasa sai yafa ɗaya a sama idan mutum ya yafa na sama ba a yafawa a cire kafaɗa ɗaya kamar yadda za ga wasu alhazai suke yi wasu ma zai ga manyan mutane ne a jihohinsu ko a kasashensu sai ga ya yafa ihramin ya cire hannu ɗaya ba a zama hannu sai lokacin da mutum zai dawafi lokacin ne zai cire hannu yana gama dawafi sai ya mayar eh hannun dama ake cirewa sai ya yafo haka sai cire hannun dama to ana cire hannun dama lokacin da mutum zai fara dawafi kenan koda ya shiga maka sun aje kaya a masauki ba zai cire hannu ba koda ya shiga masallacin harami ba zai cire hannu ba har sai ya zo dab da ka'aba inda zai fara dawafi sai ya cire hannu yana kammala zagaye bakwai sai ya mai da hannun shi ya rufe gaba daya duk gaba ɗayan shi yana rufe wani alaini da takalma guda biyu zai sa takalma guda biyu ba sau ciki ba shine na'alu na'alu slippers ke takalmi da ake sawa ba wai abin nan ko gonjola ba kenan ba a sa sau ciki ana sa sau waje ne to wannan su ne sunoni wa salatu ne da sallah raka'a biyu min gairi fariɗa min farida ba wai sallah ta farilla ba ya yi sallah raka'a biyu sallar da ba ta farilla ba wannan idan ya je kenan a lokacin da ake sallar nafila kamar ya sun je da da hantsi misali da awa 24 ake ɗaukar niyya a wurin ba a rufe shi miƙati ba a rufe shi awa 24 ne ake zuwa wa talbiyatu da yin talbiya wahiya ita ce talbiyar ita ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak wannan ita ce a talbiya rushin aiki haji zunzurutun tauhidin aiki hajji kenan mutum ya dinga lizimta ta da zaran maniyyaci da hajji ko umara ya sanya ihrami to kawai zai fara labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak labbaik Allahumma labbaik saboda ka duk surutu da fira da wasu zuba sai mutum ya rage sai mutum ya bari tun daga lokacin da ya dauki harama har zuwa ya kammala ba wai an hana ka ka yi magana mai komin ba ko mai kamashi ba duk ba hana ka wannan ba amma dai mutum ya sani yanzu to fa ya shiga aikin hajji ko ya shiga aikin umara da ka ba maganar surutu ya halatta mutum ya bacci ya halatta in an je gidan abinci ya ce da mai abinci zuba min na kaza da sauransu labbaika allahumma labbaika amsawarka bayan amsawarka allahumma ya allah ubangiji labbaika amsawarka bayan amsawarka ma'ana amsawa da sake amsawa labbaika ya Allah amsawa bayan amsawa la sharika laka baka da abokin tarayya kwata-kwata labbaika ya Allah amsawa ka bayan amsa innal hamda lalle dukkanin godiya wa ni'mata da dukkanin ni'imomi laka ya Allah naka ne ke ke kaɗai wal mulka mulki ma naka ne ya Allah mulki naka ne haka kenan duk wani wanda ke bukatar mulki sawawa na karamar hukuma ne ko na jiha ne ko na ƙasa ne shi nan sai ya roƙi Allah domin Allah shi ke da mulkin ke bayarwa la sharika lak ya Allah baka da abokin tarayya ya Allah baka da abokin tarayya to wannan ita ce a talbiya ita mutum zai dinga maimaita ita mutum zai dinga maimaita sai mala ya ce wala ya qata'u talbiyata tun daga lokacin da mutum ya shiga harama a miƙati kenan sama'un ta jirgin sama ne ko ta jirgin ruwa ne ko ta ƙasa ne duk lokaci tun daga lokacin da mutum ya fara talbiya wala ya kafa talbiya ba zai yanke talbiya ba tun da ya shiga ihrami kenan hatta ya da kula makka har sai ya shiga birnin makka zai yanke talbiya fa'iza ƙwafa idan ya yi ɗawafi da yanzu ya shigo da umara ne misali ya shigo da umara sai ya yi ɗawafi ya zama ɗawafin umara kenan in kuma ya shigo da aiki hajji ne tilo ifradi ga zama dawafin ƙudun kenan faiza za tafa idan yi dawafi wasa'a yayi sa'ayi safa da marwa kenan awadaha sai ya dawo da yin talbiya din ya dawo da cewa labbaika lahumma labbaika wahi musalla arafa domin tafiya filin arafa wannan idan mutum ya shigo makka da ifradi kenan ifradi shine aikin hajji tilo amma idan mutum ya shigo makka da umara to yana kammala umara kammala umara shine tunda ya yi ihraminsa daga miƙati yanzu ya shigo ka'aba zai yi dawafi yana kammala dawafi sai je isa a yi safa da marwa yana kammala safa da marwa sai ya aski shikenan ya kammala umara to da ya kai wannan shikenan ya ba talbiya kuma saboda yanzu ya fita umara bai shiga hajji ba kowane malam eh, kwaya daya ko da tun arfa ji yana cikin ɗamara hajji ne amma ya shigo da umara ne to ya gama umarar da ya gama umarar tarbiya ta tsaya har sai ranar takwas ga wata da ya ɗauki niyyar hajji a gidan da aka sauke su to sai ci gaba da labbaika Allahumma labbaika wannan su ne sunonin ihrami da ake buƙatar kowane mani ya rike su sosai da sosai wancan na alayan da aka shirya wannan eh sandas ma za a iya sa sandas ko su je sneakers a'a sandas za a iya sa kada dai mutum da ya sa mai sau ciki ne a kaga shi sandas din ba yana da yatsu ba yana da eh, igiya yau ji ya halatta sa duk ba kuma. au juhul ihram arba'a fuskokin ihrami da ake da su guda hudu ne wa afdaluha malam yace wacce tafi al-ifrad shine mutum yayi aikin hajji cilo a duk tafiya aikin hajji me malam yake nufi da ifrad sai ce wa huwa an yuhrima bil hajji shine maniyaci ya dauki niyyar yin aikin haji mufridan aikin haji kadai ba tare da ya gwama shi da umara ba ko kuma ba tare da ya je ya yi umara ya sauke ba sannan ya jira lokacin hajji ba thumma idza faraga min af'al hajji sannan idan ya kammala ayyukan aikin hajji yusannu lahu an hurima bi umara an sunanta masa yayi ihrami da umara to kaga yanzu anan a tafiya daya kaga sai ya nuna mana anan hajji ne ya fara gabatarwa sannan umara ta biyu baya to wannan shine ifradi in ji malam ba amma za ka ga eh, tamattu'i yana da karfin gaske dama ana ta magana ne wanne ne ya fi da tamattu'i da ifradi da tamattu'i da kiran kiran shine gwamawa gwamawa jika ya zama na niyyar da i ya ce allahumma labbaika umaratan wa hajja allahumma labbaika umaratan wa hajja ya Allah ka amsa min umara da hajji a haɗe ka lura to yanzu da ya shiga ka'aba me zai yi ɗawafi wannan ɗawafin da yi shine ɗawafin hajji shine ɗawafin umara eh kuma ɗawafi ɗaya abinda muke nufi ɗawafi ɗaya zagaye bakwai da yi shi ya yi wa hajji shi yi wa umara ɗaya da yi safa da marwa da ya yi sa'ayi shi kaɗai na hajji na umara'i shi ya kira kirani sai ya gwama hajji da umara shi ma in ya gama zai yi hadaya Kaluwar da ke ko ifradi shine ya yi aikin hajji cilo sai bayan ya kama aikin hajjin gaba ɗaya sannan sai ya umara tamattu'i shine ya shiga makka da niyyar umara kadai yana shiga sai ya yi dawafi wannan dawafin na umara ne kadai sai ya sa'ayi safa da marwa wannan sa'ayin na umara ne kadai in ya kammala sai ya aski yanayin aski sai ya dawo ya sa kayan shi na gida ya ci gaba da harkokinsa ya sa turare ya yi aski ya yanke farce in ya je da iyali ma ya rage mata tsawon dare duk ya halatta duk a wani har zuwa lokacin hajji to idan lokacin hajji ya yi sai ya ɗauko ihraminsa ya ce allahumma labbaika hajjan to kaga yanzu ya yi umara daban sai zo ya hajji da ma shine tamattu ya eh, ya dan ji daɗi ya dan miƙe kafa domin ya cire ihrami ya sa turare ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza harkokinsa to a nan shi ma zai yi hadaya saboda an sami ya amfana da sa kayan gida ya amfana da sa turare amma a sai bayan lokaci sai goma ga wata Eh, zai hadaya amma shi mai ifiradi ba zai hadaya ba ba ruwan shi da ya hadaya a matsayin wajibi ba ruwan shi da hadaya a fahimci magana ta da ke ko to waɗannan maganganu uku wai wanne manzan Allah yi sallallahu alaihi wasallam a cikin ukun nan ifradi yayi ko kirani yayi ko tamattu yayi ka lura da magana ko dai dan shine a shine ake cewa wanne yafi fi shi ma'aikin Allah wanne ya yi sallallahu alaihi wasallam sai wasu suka ce magana biyu ce dama wasu sun ce ifradi wasu sun ce tamattu'i abin nan kirani yi daman ba a ya yi ya yi yari tamattu'i ba ba a ya yi yayi tamattu'i ba daman cewa ake ko dai ya kira kirani ko ya yi ifradi amma ba a yi yayi tamattu'i ba hajji kadai sannan daga bayan ya gama mutum ya umara ƙirani kuma shine ya haɗa hajji da umara lokaci guda duk abin da ya yi na hajji ne na umara sai dai da nan bai yi ta matu'i ba ya faɗa hanzari ya ce da badin ya taho da kaza ba ka lura da ke ko ya ce in allah da badin kaza ba to da ta matu'i to waɗannan lafuza da ya ce da ta matu'i ya yi sai nuna kamar shi ma ya fi buƙatar ta matu'i wani abu ne ya gita da bai ba ka lura ke eh, bayan ka gama umaraka kuma in zaka jira ka jira ne cikin kayanka na gida za ka sa turare ka yi aski shi ta tamattu ya gaga ya mutum ya ji daɗi ke da ya ɗan miƙe kafa e eh, da tamattu iya yi to da har ya ce da tamattu iya yi sai aka ce tamattu yi iya fi waɗannan al'amura al'amura ne masu sauki babban fatan mu shine Allah ta'ala ya karba mana duka duk waɗannan guda uku da tamatu'i daya da ifradi biyu da karani uku duk sun tabbata a musulunci duk sun tabbata a sunna abin da ake magana wanne yafi shine ake magana wanne yafi to in magana ce akan wanne yafi da sauki ba a ce wancan eh, ne daidai wancan ba daidai ba tamattu iya ba eh, <laughs> abu ne za ka shiga za ka yi za ka za ka fita kuma kana da daman da za ka sa kayan za ka sa kayanka ka zo ka ibada ka cikin na gida wanda yake yin ifradi ne kuma kaga za ka sai guda biyu in ka cire wannan ka wannan an ka cire wannan kaga shi kuma ba zai hadaya ba ito hmm. eh, ai shi bai ji daɗin da kai ka ji ba hmm. ka gane ko shi ne abubuwan da su komai mutum ya yi shi a hankali a natse a kan ilimi ya fi sauki malam ya ce wa ihramun rajuli ihrami na mutum namiji da ake so ya la'akari da su fi wajihi shine kada ya rufe fuskarsa namiji baya rufe fuska amma ya halatta ya sa tabarau glass kenan glass kuma ba rufe fuska ba ne. wa ra'asihi da kansa eh akwai baki ne ai bai rufe fuska ba ido ya rufe ka lura ya namiji ba zai rufe fuska ba wa ra'asihi ba zai rufe kansa ba zai bar kansa ne a buɗe fa ya harumu alaihi siturhuma ya zama haramun ga namiji ya suturta fuska kuma ya suturce a kai da ya rufe da fuska da kai haramun ne namiji ya rufe su e bima addu satiran da duk abin da ake lissafa shi mai rufewa kal imama kamar rawani kowa san rawani yana rufe kai wal khirqa da kyalle mutum ya ɗauko gefen ihraminsa ya ɗora a kansa ko ya ɗauko hankici ya rufe kansa ko ya ɗauki hula ya rufe kansa duk wannan sunan shi rufewa ka da ke ko duk wannan sunan shi wa kullum ma yuntafa'u bihi min alharri da duk wani abin da ake amfanuwa da shi da za a dora a ka saboda zafin rana walbaraji ko sanyi duk ba a sawa saboda haka mutum ba zai dauko riga sanyi hula sanyi ya sa ba dan abin nan hakan nan kuma mutum ba zai saboda sanyi kenan amma ya halatta mutum ya sa umbrella saboda laima ba ta taba kai ba sama ta rufe hakan nan ya halatta mutum ya shiga mota mai rufi duk ya halatta saboda mota mai rufi rufin mota ba kan mutum ya ya taba ba ita ko hula kan mutum ta taba rawani kan mutum ya taba hakan nan kyalle da mutum ya sa kan shi ya taba kowa ya ganshi ya san ya rufe kansa amma ba wanda zai ga mutum yana tafiya a cikin mota ya ce ya rufe kansa ya halatta mutum ya kaya ya halatta mutum ya dauki kaya ya halatta mutum ya dauki kaya yanzu kaya ya dauka ba rufe kai yayi ba ko ya dauki jakarsa ko kuma yana aikin kodogo ne ga shi da ihrami a jiki ya halatta ya yi dako ya lura da ko ya halatta wa ya haruma alaihi lubusul khatim mala ya ce ya haramta mutum ya sa zobe so zobe yana da maganganun malamai saboda aka mutum sai ya nisance shi a lokacin da ya sa zobe ya shiga aiki hajji wannan namiji kenan namiji kenan ba zai rufe kai ba ba zai rufe fuska ba ba zai rufe kai ba ko mutuwa ifa ko mutuwa ya yi yana aiki hajji ko yana aikin umara za a ninke shi ne cikin wannan kayan ba za a rufe kai ba nisa wani lokacin mutum yana harami ya ga an shigo da gawa ga kan nan ga ga fuska nan za a gaba da haramin shi ya rasu ka lura da ke ko ba a rufe kai ba a rufe ba a rufe kai ba a rufe fuska haka rasul mai faɗa ya ce kada a rufe bai da wani fado wa ihramul mar'a ihramun mace fi waje ya fuskarta mace ba ta rufe fuska ko tana da niqabi za ta cire shi kaffaiha da tafukan hannayenta faqat kadai suke na ihramun mace ba za ta rufe fuska ba ba za ta rufe hannu ba saboda mace ba za ta sa niqabi ba lokacin da take aiki hajji sai dai idan ta zo daidai inda maza suke in ta zo daidai inda maza suke ta samu wani kyalle ta dan rufe fuskarta ba za ta daure ba shi sama ne ce walaha mace ta samu an tasdula ala wajeha ta sauko da wani kyalle a fuskarta sauban wani kyalle li'ajalin satari domin ya rufe fuskar wala ta grizhu ba za ta ɗinke shi ba bi ibratin da allura wa nahwiha da makamantan allura ba za ta ɗaure ba kaga ko ai niqabi an daure gefensa an daure shi kawai za ta hada ne ta daure shi ga niqabi kenan shi yanzu ba za ta yi ba ko da niqabin take da shi yanzu a hannu ka lura kyau ba za ta daure ba sai dai ta dan sako shi a ƙasa har ma za su wuce sai ta bude fuskarta idan tana da niqabin alal misali eh. yana hannu sai dai kamar kenan yana hannunta haka eh sai ta dan rufe yawwa shikenan kuma ne sai ta rufe fuskarta an maza sun wuce ta rufe an kuma ba zai bayyana da wani sashi na jikinta ba yawwa kalo da ke ko yawwa sai nuna su mata za ta daura zani za ta sa dogon riga za ta sa riga da wando duk ta samu ta kawo hijabin da ita kawai mace ba za ta rufe fuska ba ne da hannu su ke nan amma namiji kan babu riga babu wando babu hula babu rawani sai dai wannan sama da kasa da fatan allah ta'ala ya amfanar da mu sai abubuwan da mai ihrami baya yi abubuwan da mai ihrami baya yi sawa'un mace ce ko namiji waye harumu a to shi kenan sai mu tsaya ko Allah ta'ala ya amfana da mu